Kuɗi kashe su yanda ka sami kuɗinka, ka ka sami kuɗinka, to ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa. Salu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya muka so mu fira akan cire tallafin man fetur, har kuma ta kai ga inda bakonmu ya sama bayyana dokokin da suka kamata gwamnati ta shimfiɗa. To baƙon namu Ahmadu Manu ya ci gaba da bayani akan dokokin da gwamnati za ta kafa domin tattalin arziki haɓaka. Ga yadda ya ci gaba. Dokoki da iri shi ne tsarin gwamnati ta hidda tsarinta yadda suke hidda kowane shekara wannan abu haka zai je wannan abu haka zai je ta san cewa cikin wannan tsarin gwamnati din ba za ka wuce nan ba kowace gwamnati abin da suke yi kenan shiga cikin kasuwanci dumu dumu tana cewa tana kasuwanci ba da banda a dokoki babu wasu abubuwa da ita gwamnati za ta tana dama yan kasuwa da musu da za ta yi ta gyara hanyoyin mota To ɗaya kenan. Masu kuma ya ɗin ya zama musu da sauki. Sai kuma me? Eh a gyara hanyoyin motoci in jirgin ƙasa ne a gyara shi yadda kayan za su yi yawo da sauki a cikin ƙasa sannan eh, inda babu hanya akwai abin da ke hituwa daga wajen nan ai har gona ana yin hanya inda aka ci gaba a kai gona don an san can wannan gona babba ce tana da kayan da suke hitowa ta kawo cikin gari gwamnatin ne aikin ta ne ta yi wannan hanya zuwa gona ɗin, ta aikin gwamnati ne ta kai lantarki inda masana'antu suke inda ake samun harkokin cin gaban rayuwar ƙasa da sauransu Mhm. Aikin gwamnati ne ta ba da tsaro. Aikin gwamnati ne ta sharaɗa cewa ga harajin da za a biya ga kowane gehe na cinikin hada-hada na kasuwanci. To waɗannan abubuwan ne gwamnati ya idanunta ga Wato, wato na fahimta ita ita gwamnati ta tanadi su hanyoyi da ruwa da wuta sannan kuma amma ta zo ta sa haraji ta nana ita za ta samu nata kuɗin ko? Eh, kwarai ta sa haraji kuma ya zama tun harajin gaba zai kashe 'yan kasuwa ba za su yi su ci riba su kuma gwamnati samu nata wanda ya samu kuɗi kuma fashi ma zai biya haraji wanda ya yi ciniki akwai kiman harajin da aka yi mishi ga kowane irin eh, sana'a yake yi ya kamata gwamnati ita ta zamanto eh, hankalinta ya koma wajen tsare-tsaren yadda abubuwa za su gudana a cikin ƙasa ta yi hanyoyin sauƙi ga 'yan kasuwa ta sa musu dokoki masu sauƙi kuma waɗanda za su biya buƙatar ƙasa za su biya buƙatar 'yan kasuwa. Kai batun tsaro, ta yaya eh. tsaro ya shafi harkokin kasuwanci? To yau in yanzu ka ɗauko sana'arka, hmm. bisa hanya babu ɗan sanda, barayi suka ɗauke da kayan da ke ciki aje a sai da wani wuri. Eh. To kwana nawa za ka kana haka na ka ɗauko kayan ka bisa hanya ba tsaro, an ɗauke kayan gaba ɗaya an yi gaba da su. Hmm. ai ka da an gurgunta ka an kai ma kasuwanci a ƙari gare ka. To amma akwai wata wata illa su 'yan sandan ai su ma suna tare mutane su ta karɓi kuɗi hannunsu ka ɗauko kayan ka ka riga ka biya kuɗin kwastom ne ka biya in haraji ne ka eh. biya amma kuma ɗan sana zai zo tare hanya ya ce sai ka bashi wani abu. Wannan na ɗan lokaci ne. Ai in ƙasa ta bunƙasa eh. ana samun arziki. To. Shi ma ɗan sanda zai samu canjin biya ai. kila hankalin shi zai dawo ana koyar da shi akai akai zai bar wasu halaye da yake yi kuma in ya su wani wasu halaye da aka ci gaba yanzu inda ma za ka ga ɗan sanda ya yi wani laifi sai ka ga an ɗauka ga hoto an nuna wannan shine sanadin barin aikin shi to in ana an aka ɗan ƙara ma 'yan sanda kuɗi suna samun abin da za su ci kuma su ɗan samu abin da suka ji daɗin gari mm-hmm. kai kanka za ka ji zafi kana ɗan sanda a ce an kore ka aiki So mm. waɗannan abubuwa duk sun waru ne saboda ƙasa ba ta ginu ba, ta bai ƙaru ba, bai haɓaka ba da sauransu haka nan. Amma inda akwai wannan wadata, har 'yan sanda ma za su yi wannan wadata. Mm-hmm. Yawancin 'yan sandan da muke da kamar lokaci ne ya zamanto dole ne in kama wani aiki kawai. Ba zuciyar nan na cewa zan shiga ɗan sanda don in hana wanda ke cikin aikin mugunta ko aikin azalunci ko wani abun na hakan ga in hana shi idan kowane ɗan sanda yana da wannan nihi a zuciya shi zai wuya ka bashi cin hanci ya san baka da gaskiya ya ansa ya baka to wato dai ita gwamnati idan tana son ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa akwai abubuwa da ya eh. kamata ta yi amma bai kamata ta shiga fannin kasuwanci ba a'a kasuwanci to amma yanzu ana kira wai Najeriya ta yi ta samu kamfanin jirgin sama. Wannan mafita ce? Eh, eh, to kila ta samu jari a cikin babban kamfani ɗin. Don me me me zama ko tana da ko tana da kashi ashirin cikin ɗari ko tana da kashi goma sha biyar cikin ɗari amma masu jari ɗin babba su za su zauna suna lura da kamfani ɗin. Eh to idan ma tana da kaso cikin wannan kamfanin ai za a samu lokaci da wani minista zai ce shi a bashi tikiti kyauta ya tafiya. a inda irin wannan ne baya da za ka yi minista ka ce ba ka biya a baka kyauta sai dai in masu ranin kamfani din sun ga dama don alfarma su ci su yi maka alfarma amma ba wai yadda za ka zauna koyaushe ka aika eh, yarinyar ka ba ka aika kanan ka aura kowa ka aika sai ka ce ba mai ake sha ba ana a cikin sama to idan ma na fahimce ka ai ma bai kamata ce gwamnati ta sa jari a kowane kamfani ba eh bai kamata ba amma ka san kamar yawancin kasashen eh, Afirka Mm-hmm. ai kamar ethiopia yanzu kamfanin jiragen su yana yana yana yana tafiya daidai amma ai ba gwamnatin ethiopia ba ce ta ɗauke shi gaba ɗaya take roni din shi akwai waɗanda ke da hannun jari a ciki. ai mulki ni ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka ma sunan a bayyana yake je malamai su bude maka yi matalakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi ɗori gima kai ce kai ka fi son ai haka ka abin da ya kamata ita gwamnati ai daman daga shugaba ne idan wanda ke sama ba a ga ya shiga jirgin eh, a ce iya Najeriya ba yanzu mhm. ba a ga ya shiga da iyalin shi da kowa ko yaushe yana shiga haka nan ba shi minista bai da halin da zai yi wannan in shi shugaban kasa yana biyan tikiti da shi da iyalin shi su shiga jirgi din kai minista ka yi kaɗan ka ce wai ka je iyalin ka ce kawai a baka tikiti ka shiga kyauta duka daga shugabanci ne idan shugabanci din yana da adalci ya kamata in kana son kai gaskiya ka ɗofo ta da tushe abincin da ma ka ci da kai da iyalinka ka ɗiba cikin albashin ka kuku ya kawo maka bil ya baka ya ce kai ma ka biya naka abinci ga abincin da ka ci amma ya yi taro irin na gwamnati din nan da iyalinka da kowa sai su ci kyauta amma in aka koma gida ba kowa ya kamata kai da kake shugaban ƙasa ko wanda kake gwamna ko wani abin nan ka biya ma kanka abinci da kai da 'ya, tunda duk ma'aikaci albashi shi yake ci yana cin abinci ai ba wanda an da bambanci in ba haka mu yasa aka yi maka albashi batun tattalin arziki na buƙatar shimfiɗa daga shugabanci babba ita ce muhimmin abin da ya kamata idan alƙiblar shugabanci gurɓatacciya ce to ko tattalin arziki zai sha wuya ba wanda yake eh. gurɓatacce ko shugabanci gurɓatacce ba wani masana'anta ko wani harkar eh, cinikayya da ba zai so ya shiga ba don so yake ko ina idan aka ce za a kawo sabon kamfani zai ce nawa za a bashi jarin nawa za a bashi a cikin ya bari a yi to in waɗanda ke yi din ba su son irin wannan harka abin sai su jaye abin su kai inda ba za a tambaye su ba yawancin kamfanin da suka bar Nijeriya ai ta hanyar haka ne ko dai minista ko kuma shi shugaban ƙasa ko ba shi ko wani dai su ce ai sabon kamfani za ku kafa to nawa da ku ba mu eh, namu hannun jari ciki kuma hannun jarin gada za su ce a basu ba za su hidda kuɗi su bada ba a dai ba su wai matsayin cewa sun approving cewa a kawo kamfani duk yawancin kamfanin da ke gudu hakan ga waɗanda ba su san irin wannan rashin gaskiya a cikin harkokinsu sai su dage su yi wani wuri amma idan kowa zai tsaya kai wannan kamfani zai amfani ƙasa lalle lalle zai amfani ƙasa yi zai amfani ƙasa ta shi kenan ku zo ku sa iyaka ku zo ku yi aikin ku ku nemi eh, riba ku ku ta da riba ku a ɗauki ma'aikata a cikin ƙasa a tsara musu dai tsarin da za a yi to amma son zuciyar mutane shi ke sa duka ƙasa ta fi ci gaba. to malam amadu na gode jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Ahmadu Manu da Chobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti, da sauran abokan aiki, ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.